أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقا ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آه، أما بعد أيها الإخوة أحييكم بجميع الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafin mai albarka littafin la ilaha illallah تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى آمين ولا إذا من سرارين بمن تابع muna karatu ne a ƙarƙashin bil ashir ma'ana abu na goma daga cikin ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah wanda wannan shine al-i'radu an dinillah ma'ana kauracewa dangane da addinin Allah ma'ana a samu mutum yana kauracewa game da abin da ya shafi addinin Allah shine al-islam wanda malam ya fasara mana ma'anar al-i'rad da ai la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bi a samu mutum baya kokarin sanin ilimin addini ma'ana mutum baya kokarin sanin din shari'a balantana ma ya aiki da ita shi baya ma kokarin yin ilimin ya santa baya ba da himma wurin sanin ilimin baya koyo ko kuma wala ya amalu ko a same sa ba ma ya aiki da shi a'a ya sani baya aiki da shi bare ce za ka same ka da ɗaya daga cikin siffofin nan ko ɗabi'un nan guda biyu na ƙin ainihin wato ƙoƙarin sani game da abin da ya shafi addini domin ka gudanar da addinin yadda ake so ko kuma a same ka a'a ka san ga yadda ake so sai kai yadda ka ga dama kai yadda ranka ke so bare ce matukar aka same ka da ɗabi'un nan ko siffofin nan guda biyu akan ce ka nisantar da kanka ko kuma ka kaurace daga abin da ya shafa addinin Allah wanda a gargashin wannan munahaba ko a gargashin wannan munasaba ne albarka a malam ya kawo ayoyi da dama waɗanda mun tattauna game da wannan ayoyi abin izinari a ƙarƙashin wannan ayoyi ko kuma ababen da za mu lura shine alƙawari na uba subhanahu wata'ala Da dukkanin akan dukkanin wanda ya kaurace game da abin da ya shafi ambatan Allah cewa yana da kuntatacciyar rayuwa a kabarinsa sa'annan za a tashi sa a ranar tashin alkiyama a mazaunin makawu. saboda ya makance game da abin da ya shafi ayoyin Allah da karantarwar manzo tsira da alincin Allah su kara tabbata a gare da aka turo masa ya makance ya kaurace ya nisantar da kansa da haka wannan shi ake cewa aljaza'u min jinsi al'amal da haka ranar tashin alkiyama sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tashe sa a mazaurin makawo sai ya ce wa Allah lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya baka tashe ni makaho bayan ina gani a duniya sai Allah ya ce ai kadalika atatka ayatuna ai haka mu suka zo gare ka shari'a ta zo gare ka sai kai facakari da wannan shari'a kamanta da shari'a da haka mu ma a yau za mu manta da al'amarinka kamar yadda ka manta da al'amarin addini a rayuwar duniya wanda a ƙarƙashin wannan karatu insha Allah idan mai sauraro ne manta ba muna karatu ne a ƙarƙashin shafi na saba'in da shida inda malam bayani game da abin da ya shafi al-i'rab cewa araba anha da ma kira biha cewa ya kaurace game da abin da ya shafi addini bayan an masa wa'azi da shi ma'ana bayan an yi masa gargadi sai aka same sa kuma ya nisantar da kansa daga wannan gargadin ya kaurace daga wannan gargadin an ga wurin ku an ga wurin na'am yake amma man a'rada kasiran fa hada la yakfur bada ya ce amma wanda ya ƙaurace saboda kasawa shi ya ƙaurace mu saboda kasawa kasawa yi da ya ce fahada la yakfur wannan baya kafinta walakin sai dai yulamu ala kaslihi za a tuhume sa saboda wannan kasawar da yayi za a tuhume sa saboda rauni da ya samu bada ya ce wal iradu alladhi والإيراد الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم فهذا هو الكفر بالله والعياذ بالله ما الذي قول الشيوى الذي يدل على عدم الرغبة في العلم إذا شيء وانت تكيمون هو عدم الرغبة في العلم معناها سامو تلبي قدري بي بعد bai ba da wani kwadayi samsam bai kwadayi game da ma'ana babu wani kwaɗayi da yayin bayarwa babu wata himma da ta bayyana a gare ta cewa yana neman ilimin addini au karahiyatul ilmi ko a sami sa ma baki daya ya ƙi ilimin ko bai ba da himma ko wata hubbasa wurin kwaɗayin ilimin ko kuma a sami sa ma baya son ilimin ma'ana shi yana ƙin ilimin malai ce hada huwa kufru billah malai ce to wannan shine kafir shi wa Allah a samu mutum shi baya ba da wata hubbasa baya kokari wurin ragaba ma'ana kwaɗayi dangane da ilimi ko a same sama ma yana kin ilimin bare shi to matukar an sami bawa da wannan ɗabi'a to babu makawa akan ce ya kaurace ma'ana ya kafirce wa Allah shine malamin ce wal iyadu billah malamin ce Allah ya kare mu daga kaurace wa kwaɗayin ilimi sannan Allah ya kare mu daga abin da ya shafi kyamar ilimi bala yace fa hadhihi an-nawaqib al-ashra bala yace waɗannan ababe da ke warware addinin musulunci da ke warware kalmar la ilaha illallah guda goma bala yace ne nawaqib la ilaha illallah su ne ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah ma'ana waɗannan ababe guda goma masu warwarewa to su ne ababe guda goma waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah malai sama fataha shuruqu la ilaha illallah wanda mun yi bayani sharadin la ilaha illallah ya gabace wanda mun yi bayani game da sharadin la ilaha illallah akwai al-ilmu al-munafi lil jahl ma'ana yin ilimi wanda shi ke kore jahilci lokacin da aka ce wani ai yayi ilimi ne ilimi ne kira ana nufin ba jahili bane lokacin da aka cewa wani ai jahili ma'ana kira yana nufin ba mai ilimi ne ma ya ce wa sabaqar shuruqi ma'ana la ilaha illallah sannan ma'anar la ilaha illallah ya gabata a can baya kafin sharuɗan la ilaha illallah wanda duk mun yi bayani game da wannan game da abin da ya shafi shuruɗi la ilaha illallah da ita kanta ma'anar kalmar la ilaha illallah na'am mala yace wa tilkan nawaqi wadancan annawaqi ma'ana ababe wadanda suke warware kalmar la ilaha illallah to turidu min al-illa suna fitar da mutum daga kan tafarki ina da ce al shine tafarki na al-islam tafarki na ainihin wato musulunci tsari wanda Allah sun sarki ya yarda da abin ya masa ne kuma da yake waɗannan abubuwa da muka ambata a baya ganin da ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah ma da yake tukuri da al lilla cewa suna fitar da mutum daga kan tafarki daga tafarkin addinin musulunci cewa daga ka aiwata su ko ka aikata ɗaya daga ciki cewa za ka kauce ko za ka fita daga tafarki na addinin musulunci yace fatu addi ila nar sai su mai da mutum zuwa ga wuta ma'ana sukan kai mutum zuwa ga wuta bayan ka ban ɗari ka kauce da kan tabarki to fatu addi ila nar sai su kai mutum zuwa ga wuta wacce ita ce makomar dukkanin wanda ya kauce dukkanin wanda ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki yake so sai ma da yace wa bisal qara ma da kirga wannan makoma kirga a ce yau jahannama wutar jahannama ita ce makomarka a ce an wayi gari farfajiyar alkiyama wasu na tafiya aljanna sai a ɗauke mutum a cikin kai wuta za ta da aka mara ya ce wa bisar kara cewa kirga wannan makoma cewa jahannama ta yi mone a ce ita ce makomar Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki ya ya sa muna da cikin ma'abuta aljanna da ita aljanna ba a samun ta da addu'a kawai mutum ya dinga roƙo Allah ka sa na aljanna Allah ka sa na aljanna ka da ni daga wuta ba wai da addu'a kadai ake samun aljanna ba sai dai tana ɗaya daga cikin sababin samun aljanna shine bawa ya dinga roƙon Allah aljanna ya kuma dinga roƙon Allah ya nisantar da shi daga wuta mafi girman sababi ko sanadin da ke kai bawa zuwa ga aljanna shine imani da kyakkyawan aiki a same ka ka yi imani da Allah sannan a same ka ka tana aiwatar da kyakkyawan aiki bisa ga tsarin da Allah madaukakin sarki yake so da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan aikin da haka malam ce waɗannan ababe masu warwarewa ma'ana masu warware kalmar la ilaha illallah malam ce tukhriju min milla cewa suna fitar da mutum daga cikin milla ma'ana daga kan tafarki almilla shi ne tafarkin da Allah madaukakin sarki ya dora al'umma a kai almilla bi ma'ana as-sabil bi ma'ana as-sirat al-mustaqim takan dauke a ainihin wato as-sabil shi ne tafarki na dini ko kuma sirat al-mustaqim ko tafarki wanda yake miƙaƙƙe ma'ana ta farki wanda ke kai bawa zuwa ga aljanna kowa a nan da za ka tambayi mutum shin aljanna ke so ka shiga ko wuta za ka ga mutum ya ce ma ni ma aljanna da ke so ka shiga hatta da wanda baya bautar Allah shi ma burinsa yana kwaɗayin aljanna to sai ga shi na cewa matuƙar ka saka kanka a cikin wancan rudani ka saka kanka a cikin waccan ainihin wato wancan lissafi dangunan munanan ayyuka ko kuma ababe guda goma can da muka ambata a baya babu makawa ta dalilin aikata waɗancan abubuwa ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa za ka kauce wa tafarki na ainihin wato a musulunci ka koma zuwa ga wani tafarki wanda ba shi ba wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa bil akhirati min al-khasirin Allah ya ce dukkanin wanda ya wani addini ba addinin Islam ba Allah ya ce falan da ne Allah ya ce ba za a karɓi wannan addini ba daga wurin sa cewa wannan addinin da ya yi ya zo da shi matukar wannan addini ya saba wa addinin Islam to ba ma a karbi wannan addinin daga wurinsa ba ina addini guda ɗaya tilo sananne a wurin Allah madaukakin sarki shine addinin Islam ma'ana addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan kin karba da za daga wurinsa sai Allah ya ce wa huwa bil akhirati min al fasirin shi wannan bawa da ya nuna wani addinin sabanin addinin musulunci a ranar tashin alkiyama zai kasance a cikin waɗanda suke hasararru ma'ana waɗanda suka yi hasarar wahalarsu a gidan duniya cewa kamar yadda ya gudanar da ibada bisa ga san ransa bisa ga tsarin da ya so ba bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko bisa ga tsarin da Allah madaukakin sarki ya ce a bauta masa da shi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa shi wannan bawan da ya zaɓan wa kansa wani addini daban ba addinin Allah ba to wa huwa fil akhirati min al khasirin a ƙarshe ma'ana a ranar tashin alkiyama zai tsinci kansa a cikin waɗanda suka yi hasara ma'ana hasararru abuta wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu da haka mala yace fa addi ila nar ma'ana a lokacin da ka kauce daga kan tafarki ya zamanto addininka ka ya warware ka kauce daga kan tafarki to fa tu'addi ila Allah dalilin waɗannan ayyuka ayyukan nan sai su kai ka zuwa ga wuta sai ma yace wa bi'sal qarar ma yace kirga wannan makoma ma'ana kirga a ce jahannama ita ce makomar bawa Allah madaukakin sarki ya kare da haka ma yace قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة سوى الإمام muhammad ibn abdul wahab ya yi wata magana a cikin wani littafin sa da ake cewa risala a ƙarƙashin nawaqidul islam a ƙarƙashin ababi waɗanda suke warware addinin musulunci a littafin shafi na talatin da biyar wanda saboda jajircewa na wannan na wannan babban malami muhammad ibn abdul wahab da yadda suke kokari wurin ya za a yi su raba mutane da abin da ya shafi shirka mutane su ainihin wato rungumi tauhidi ya za a yi su raba mutane da bid'a mutane su rungumi sunna da kokari da suka yi da jajircewa da suka yi da kuma irin tafarki nasu da 'yan baya suka zo suka rida waɗanda ake wa laƙabi da jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da suka rike tafarki na irin waɗannan magabata na kwarai wurin ganin ya za a yi a raba mutane da shirka a sadar da mutane da ubangijinsu su koma bautar Allah shi shi kadai ya za a yi a raba mutane da bautar wani Allah su koma bautar Allah shi kadai tare da girmama shi da kake shi ya za a raba mutane da bid'a mutane su koma suna sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dalili sai wasu da ce to ta tafarkin waɗannan mutane waɗanda suka zo a bayan Muhammad ibn Abdul tunda ya yi daidai da tafarki ko kuma tsarin ko karantarwa ta Muhammad ibn Abdulwahab sai aka koma kiran jama'atun zalatul bid'a wa iqamatus sunna da wahabiyawa cewa da sunan wannan malami ne ake wa aini ake ake ga jama'atun zalatul bid'a wanda ke amsa suna na dan idala ma'ana da wannan malami ne ake jingina sa a rayuwa ko sai ga ce ana jingina ka da mutumin kwarai sai ga ce ga wani wanda ya yaki yayi yi ƙoƙari ya gumurzu da abin da ya shafi shirka yace Allah kaɗai za a bautawa cewa dukkanin ababe waɗanda ake ɗaura su ake jingina gare su ake tawakkali da su yace duk a sake su a koma a rike Allah madaukakin sarki ba tare da an sanya masa kishiya ba to babu makawa irin waɗannan mutanen a iya tunani da da fikirata ya fa alkhairi a jingina ka da su a ce ai tafarkin ku daya fiye da a ce an jingina ka da waɗanda suke sabanin su fiye da a ce an jingina ka da wanda ya ce a bauta wa Allah amma tare da bautar wani da wanda ya ce ya yadda a bauta wa Allah amma idan kana neman tsari akwai wani dangunan abin da ka iya tsare ka mako ba bayan Allah na'am sai Allah madaukakin sarki ya ce babu mai hankaltar waɗannan abubuwa sai masu imani cewa masu imani ne kaɗai ke hankaltar waɗannan da haka imam imam Muhammad ibn abdulwahab ya yayi magana a cikin wani littafi da ake cewa risala nawaqiyul islam ma'ana risala wani sako ne wani littafi ne da ya bayani game da ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah a cikin littafin shafi na 35 بشرح sheikh الفوزان cewa shi ibn abdul wahab ya yi sharhin Eh, na'am da sharhin al-sheikh al-fawzan fawzan al-fawzan shi ma ɗaya ne daga cikin malaman sunna waɗanda suka yi ƙoƙarin yaɗa abin da ya shafi sunna da kuma kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta da cewa ba za a bauta wa Allah madaukakin sarki tare da wani ba da haka wannan malami yace wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqib yace babu bambanci game da dukkanin waɗannan ababe guda goma da ke warware kalmar la ilaha illallah yace bainal hamil ma'ana babu bambanci tsakanin alladhi la alhazi shi ne wanda ba wai yana nufin kalmar bane akwai wanda za ka same ga cewa yana cikin tawaga amma ba wai yana nufin kalmar ba ba kalmar bace a zuciyarsa ba kawai yana aiwatar yana cikin tafiya ne ba don komi ba sai dan ainihin wato tsokana ko dan wasa shi dalilin da yasa yake cikin tawagar yana cikin tawagar ne saboda abin da ya shafi almajli wal ma'ana saboda yayi ainihin wato yayi gada yayi tsokana ya shigar da abin da ya shafi wasanni a cikin tafiyar ba wai tafiyar bace a cikin zuciyarsa ba ba wai musulunci bane a cikin zuciyarsa ba dan haka mala ce wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal wal jahil wal kha'ib illa al-mukrah ne ce babu bambanci dangane da abin da ya shafi wannan kalma na'am wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid cewa babu bambanci dangane da abin da ya shafi ababe cikin wannan ma'ana ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah bainal ma'ana tsakanin waɗanda suke shigar da wasanni suke shigar da gada cikin abin da ya shafi kalmar la ilaha illallah ma'ana shi ya riki kalmar ne abin wasa ba wai ya mai da hankali bane game da kalmar ba a'a ya riki kalmar ne da wasa ba wai da gaske yake ba shi wasa yake wal da kuma wanda yake ainihin wato aljad shine alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'al shine wanda yake nufin abin da yake fadi ko kuma yake aiwatar da abin da yake fadi ma'ana wanda ke kokari wurin nufin abin da bakinsa yake fadi ko kuma aiwatar da abin da bakinsa yake fadi wal ko kuma wanda ya ji tsoro dangane da dukiyarsa cewa shi dalilin da yasa bai riƙi musulunci ba an nemi biyu saboda yana tsoron dukiyarsa ma'ana yana tsoro yana tsoron barazana da za a yi zuwa ga dukiyarsa idan ya bayyana musulunci a zahiri da haka shi ya bayyana musuluncinsa sai ma da illal mukra sai dai wanda aka ainihin wato aka tilasta wanda aka takura da ya faɗi kalmar kafirci shi ko wannan shari'a ta yi masa rangwame shari'a ta yi masa izini dukkanin wanda aka takura aka tankwara aka ce sai ya faɗi kalmar kafirci shi ko wannan ko ya faɗa shari'a ta masa izini an masa rangwame babu wani abu tattare da shi na zunubi sai shi ma a yayin da zai faɗa ba a so ya faɗi abin har zuwa zuciyarsa na'am ma ne ce wa ha a abamu ma yakunu khataran mala yace dukkanin waɗannan abubuwan abin da ya shafi alhazir wal jar wal kha'ib mala yace dukkanin ababe ne mafiya masu girma waɗanda suke sake-sake ma'ana sukan saku a zuciyar mutum ma'ana ababe ne masu girma waɗanda suke girmama suke sarkuwa a zuciyar mutum wa min aktari ma ya wuquan sa'annan suna daga cikin mafi yawan ababe waɗanda suke afkuwa a rayuwar mutum ma'ana abin da ya shafi alhazir wasanni da abin da ya shafi aljad da alkha'ib ma'ana suna ɗaya daga cikin mafi yawa mafi yawan ababe wanda ka iya afkuwa tattare da mutum da haka mala ya ce fayan lil musulun to ya wajaba ga dukkanin musulmi an ya habaraha ma'ana ya gargadu daga abin da ya shafi alhazin ma'ana dangane da abin da ya shafi wasa ko ɗaukan addinin musulunci da wasa ɗaukan addinin musulunci sakwa-sakwa ko faɗin kalma ta kafirci wa ya minha ala nafsihi lil muslim an yahdara an يهدرها an yahdar an يهدرها an يهدرها sun dan yi kuskure wurin wasan ko fatahar kamata ya ta zo akan ha'un ma kuma ta zo akan ra'un an gane ko an ya ha ya kamata ya zo an gane ko bayan bagirin muslim an ya hazaruha malai ce ya wajaba ga musulmi ya gargadu wa ya minha ala nafsihi sannan ya jiye wa kansa tsoro tsoron fadawa cikin abin da ya shafi kafirci sai mala na ubu billahi min mawjibati ghadabi mala ce muna neman tsari a wurin Allah madaukakin sarki daga ababe waɗanda suke haifar da fushin Allah wa alimi iqabihi sannan muna neman tsari a wurin Allah madaukakin sarki dangane da ababe waɗanda suke wajabtawa ko suke janyo tsanani na ukubar Allah madaukakin sarki da haka nan idan mai sauraro ya duba ibn abdul wahab yana kokarin ainihin wato fahimtar da kai wasu abubuwa waɗanda ka iya jan ka zuwa ga kafirci abubuwa waɗanda ka iya kai ka zuwa ga kafirci shine yace ma'ana babu bambanci dangane da dukkanin waɗannan abubuwa da ke warware musulunci babu bambanci tsakanin wanda ya rike addinin da wasa sai aka same ka kai ka rike addinin da wasa da haka ba addinin kake ba ibn abdul wahab anan sakon da yake so ya isar shine kenan dukkanin wanda ya dauki addinin musulunci addinin wasa ko ya rike addinin da wasa cewa ba musulunci yake ba ko da yana gudanar da ayyukan musulunci sai aka same sa shi ya mai da addinin musulunci addinin wasa addinin izini ya mai da addinin musulunci addinin izini addinin wasa ko da yana aiwatar da ababen al'islam din ko kuma a'a dalilin da yasa baya gudanar da al'islam yadda ya kamata yana jin tsoron gushewar dukiyarsa ne yana jin tsoron dukiyarsa shi sa ya ki faɗin gaskiya shi sa ya ki gudanar da al'islam to ya ce babu makawa babu bambanci da babu bambancinsa da waɗancan dangunan mutane da muka ambata a baya cewa shi ma addininsa ya warware da haka ya ce illal mukra sai wanda aka tilasta aka injiza sa aka takura sa ba yadda ya iya idan bai faɗa ba sai an kashe sa bala ya ce sai dai wannan shi ko shari'a ta yi masa rangwame ta yi masa uyu cewa a shar'ance bai da wani laifi a wurin Allah maɗaukakin sarki na'am mala ce kuma dukkanin waɗannan abubuwan mafiya girman ababe ne ma ya kunu khataran wanda sukan kasance sukan tarsa a zuciyar dan adam sannan kuma suna daga cikin mafiya yawan ababe waɗanda suke afkuwa a rayuwar ɗan adam da haka mala yace to ya wajaba ga musulmi ya gargaɗu ya tsoratar da kansa daga aiwatar da waɗannan ababe domin idan ya tsoratar da kansa daga aikata waɗannan ababe kamar ya tsoratar da kansa ne daga ikiwar Allah ya tsoratar da kansa daga ababe waɗanda ka iya jawo masa fushi daga wurin Allah madaukakin sarki na'am da haka malam ya ci gaba da cewa fala farqu fi hadhihi an-nawaqib al-ashrati bayna al-jad ma'ana babu bambanci dangane da waɗannan ababe guda goma da suke warware musulunci bainal aljad tsakanin aljad wa ake cewa aljadin ne allazi kusuru ma yaqulu al. yaf'al ne wanda yake nufin abin da yake faɗi ko yake aiwatar da abin da yake fadi ma'ana shi ya nufi wani abu a zuciyarsa ma'ana ya nufi kafirci a zuciyarsa shi a zuciyarsa kafirci ne amma a zahiri musulunci yake ko kuma a'a yana aiwatar da kafirci a bayyane amma a zuciyar shi musulmi ne malam ce to shi ma ba shi da bambanci da nau'ikan waɗancan ababe guda goma ma'ana waɗancan mutane waɗancan ababe guda goma da muka ambata cewa sukan fitar da mutum daga musulunci wanda a zahiri za ka ga a bakinsa alladhi yaqsudu ma yaqul ma'ana yana nufin abin da yake faɗi zai zuciyarsa kafirci ce a ciki amma a zahiri yana musulunci ko kuma a bakinsa musulunci ne a zuciyarsa kafiri ne walhazin shi kuma alhazin wa huwa allazi la yaqsud shine wanda baya nufin abin da yake bari ma'ana shi babu ma musuluncin a ransa wa inna ma yaf'alu shi yana aiwatar da abin da ya shafi addinin musulunci ne wa inna ma yaf'alu haza min babil mazi wallahi shi yana aiwatar da hakan ne ba dan komi ba saboda al wallahi. Almazi la'ib abin da ya shafi wasanni ma'ana ya ɗauki addinin musulunci almazi ababan wasa shi da musulunci yake wasa wallahi. da almazi da allai duk sukan ɗauki kusan ma'ana ne guda ɗaya ma'ana ya ɗauki addinin musulunci addinin da zai gada da shi zai ɗauke shi a bakin komi ba addinin da zai ringa propaganda da shi wallahi kuma ya ɗauki addinin musulunci addinin wasanni shi da addinin musulunci yake wasa na'am ma da ce wa fi haza dangane da wannan al'amari raddin alal murji'a ma ce akwai raddi ga waɗanda suke al murji'a ma'ana murji'awa su ma suna da awar cewa su ma musulmai ne wanda su aqidar su cewa ba ka kafirta har sai ka yi itiqadi da ranka ma'ana har sai ka yi itiqadi a ranka cewa ka zama kafiri sannan kake kafirta su ba su yadda akwai wani aiki da za ka aikata ba a zahiri ka zama kafiri su aikin zahiri bai mai da mutum kafiri sai zuciya ta yi itiqadin kafirci da haka malam ce wannan raddi ne zuwa ga murji'a wa ko su ake cewa al-murji'a alladina yaqulun sune waɗanda suke cewa la yakfuru mutum baya kafirta hatta ya atakir bi qalbi wa sai yayi itiqadi ya ransa a ransa su suna cewa ai mutum bai zama kafin sai ya kudirta a ransa cewa ya zama kafin suka ce daga ka kudirta a ranka ka zama kafiri to ka zama kafin suka ce duk abin da za ka aikata ba ka zama kafiri har sai ka kudurta a ranka cewa kai ka zama kafiri to mutum ya kudurta ya zama kafiri ne mutum ba zai kudurta ba ba kwa ganin kirista ma in ka ce mai kafiri ne ce kai ne kafiri ko ba gaske cewa ba ba su yadda ka ce musu kafirai ba saboda sun san ma'anar kafirci sun san me ake cewa kafiri sun san wa ake cewa kafiri daga su ma ba su yadda sun san kalmar kafirci mummunar kalma ce daga idan ka ce musu kafiri zai ce kai ne kafiri daga su murji'awa murji'a suna da fahimtar cewa a bisa ga fahimtar su cewa la yakfuru hatta ya atabi da bi qalbi cewa mutum baya kafirta har sai yayi itikadi da ransa har sai a ransa ya ce to ni na na zama kafir ma'ana na bar addinin musulunci na'am yace la farqa bainal jaddin wal da haka ibn abdul wahhab yake babu bambanci tsakanin al aljad shine wanda ke nufin abin da yake faɗi ko kuma yake aiwatar da abin da yake faɗi ko kuma alhazin ko kuma wanda yake gudanar da addini ba dan komi ba sai dan a ta sai dan wasa shi yana gudanar da addini ne dan wasu ba wai yana gudanar da addini bane dan Allah ba domin duk ne aiwatar da addini dan wani Allah zai da ladan aikin da yake ko kuma wanda ya ɗauki addinin musulunci addinin wasa bai mai da hankali ba game da abin da ya shafi musulunci abul khaifi ala jayihi wa malihi ko wanda ke jiye wa kansa yake jiye wa jikinsa tsoro ko yake jiye wa dukiyarsa tsoro sai aka same ka kai dalilin da yasa baka addinin musulunci kana jin tsoron mutuncin ka ne baka so a ci ma mutunci shi sa baka al-islam ka san daga darar karin guma al-islam karin gumi sunna karin gumi tawhidi za a ci ma mutunci za a zage ka za a tsangwame ka shi sa kake yin addinin musulunci wa malimi ko kuma ka san daga ka shiga addinin musulunci dukiyar aka shiga wani hali za a ta kai maka hari za a yi yaƙi za a ɗeba dukiyar kashe sa ka yin addinin musulunci malam ce waɗannan su ma duk suna ƙarƙashin ababe waɗanda ke warware kalmar al-islam sai ya yi taksisin mutum ɗaya ce illal bukura ce sai dai wanda aka takurawa aka takura zuwa ga kalmar kafirci ma'ana wanda aka tilasta yace idza ukriha an yaqula kalimatal kufri yace idan aka tilasta mutum ya faɗi kalmar kafirci ma'ana aka takura wa mutum aka ingiza mutum aka tankwara mutum aka ce sai ya faɗi kalmar kafirci idan bai faɗi kalmar ba za a kashe sa to anan shari'a ta masa rangwame ko da ya faɗa bai kafirta ba saboda ai bakinsa ne ya faɗi zuciyarsa ba ta yadda da abin da bakinsa ya faɗi ba mala ya ce walam yumakkinahu talakhusu min al zulmi illa biha shi wannan mutum ba zai aminta ba ba zai sha ba daga abin da ya shafi zalunci sai ya faɗi ba dan haka faqad rakhasa Allahu lahu bi Allah madaukakin sarki ya masa rangwame dangane da hakan ma'ana dangane da faɗin kalmar kafircin a baki ba tare da ta kai zuciyarsa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul nahl aya ta ya yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah maɗaukakin sarki ya ce man kafara billah cewa dukkanin wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki min ba'di imanihi bayan imaninsa ma'ana dukkanin wanda dukkanin wanda za ta kama ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki bayan yayi imani sai Allah ya ce to illa man ukriha sai dai fa wanda aka tilasta wa ya mu'minai cewa Allah maɗaukakin sarki bai baka dama ba a mazauninka na musulmi a mazauninka na mumini ba ka furta kalmar kafirci ba tare da hali ya kai ka zuwa ga hakan ba ba tare da an takura ka zuwa ga hakan ba misali sai aka ɗauko bindiga sai aka ɗora maka a kai sai a jera mutane a ce kai zagi Allah to anan shari'a sai ta baka dama sai Allah ya baka dama cewa ko da yake zagin kafir cewa Allah ne yi amma kada ya kai zuciyarka ko aka faɗi kalmar kafirci a nan ubangiji subhanahu wata'ala yayi rangwame gare mu ga wanda aka tsananta masa hali ne masa tsanani aka takura masa aka kai sa zuwa ga bango cewa sai ya furta da haka Allah madaukakin sarki ya ce man kafara billah cewa wanda ya cewa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ya ce sai dai wanda aka takurawa wanda aka tilastawa wa qalbuhu alhali zuciyarsa mutma'innun bil iman tana cike da imani annal mi'a wa sitta sitta wa mi'a suratul nahl aya ta 106 mala ya ce bi hada shar la'akari ko kuma la'akari da wannan sharadi wa ya yakunu qasduhu daf al faɗa, dalilin da ya sa ya faɗi mala ya ce da wannan sharadi za mu yi la'akari da wannan sharadi wa ya yakunu qasduhu sannan abin da ya nufata sai ya zamanto daf al faɗa. ya faɗi kalmar kafirci ne ba don komi ba sai dan ya kare kansa daga cutarwa ma'ana dalilin da yasa ya faɗi kalmar kafirci daf al-ikra domin ya kare kansa ma'ana domin ya tunkuɗe wancan takura masa ɗin da aka yi da injira sa ɗin da aka yi da tsora masa ɗin da aka yi illa anna qalbuhu la ya'taqidu bima yatalaqqa malin ce sai dai shi bawan da aka takurawa aka tilasta wa furta kalmar kafirci anna qalbuhu cewa lallai zuciyarsa la ya ataqidu bima yatalaffaz ma'ana ba ta yi itiqadin abin da bakin sa ya faɗi ba cewa a yayin da yake faɗin waɗannan kalmomi zuciyarsa ba ta yadda da wannan abin ba balma tana ƙaryata abin da bakin sa yake faɗi lokacin da ake cewa ya ce ai bayan Allah akwai ababen bauta da yawa ko kuma lokacin da yake kafircewa Allah da baki aka wajabta masa aka takura masa aka ce dole sai ya faɗi kalmar kafirci to sai dai idan lokacin da yake faɗi zuciyarsa tana ma'ana zuciyarsa na ƙaryata abin da bakinsa yake faɗi don haka la'akari da wannan mulahaza wannan zance na ibn abdul wahab muhammad ibn abdul wahab ana so a daɗa ɗora ka kai ɗan uwa musulmi ne akan wani tsari cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ka ne akan wani tsari ko ya ɗora ka ne ga wata tarbiyya da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ka akan ya kai mumini cewa baya dacewa a gare ka ya kai ɗan uwa ka furta kalma ta kafirci haka nan kawai a same ka kalma ta kafirci ko a same ka ka zaɓi kafirci akan musulunci ko a same ka ta kowace hanya haka nan ka furta kalma ta kafirci sai Allah ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka takura aka wajabta masa aka dora masa aka injiza ta aka ce idan bai yi ba hakan zai zamanto barazana zuwa ga rayuwarsa bal ma za a kashe sa sai Allah madaukakin sarki ya ce tare da faɗin kalmar wa qalbuhu mutma'innun bil iman sannan zuciyarsa tana cike da imani ma'ana mutma'innun zuciyarsa cike take ta nitsi da imani sai malai ce to da wannan sharadi sai nufinsa ya zamanto ya yi nufin faɗin kalmar kafirci ne daf al-ikra domin ya kare kansa daga cutarwa domin ya kare ainihin wato kansa daga cutarwa domin musulunci yana bukatar ka naka dalilin da yasa ka faɗi kalmar kafirci ba wai ka faɗi kalmar kafirci bane saboda ka birge ba ba wai ka faɗi kalmar kafircin bane dan ka zama kafirin ba a'a ka faɗi kalmar kafirci ne domin ka kare kanka daga cutarwar mai cutarwa dan haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yace to man kafara billahi min ba'di imani cewa dukkanin wanda ya kafirce cewa Allah maɗaukacin sarki bayan imaninsa illa man ukriha wa qalbu mutma'innin bil iman sai dai wanda aka takura aka yi wa barazana da ainihin wato aka yi bara aka aka wa rayuwarsa barazana wa qalbu mutma'innin bil iman zuciyarsa kuma alhali zuciyarsa cike take da imani na'am allama ibn baz cewa ibn bazin ɗaya daga cikin malumma masu fatawa a garin madina Allah a maɗaukakin sarki ya masa rahama ya ce لا فرق في في جميع هذه النواقف بين الهازل والجاد والخائف wa ماله وجاهه إلا المكره yace babu bambanci fi jami'i hadhihi nawaqif dangane da waɗannan ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah bainal na babu bambanci tsakanin wanda ya riki kalmar ne don a yabe sa ko don wasa ko don gada wanda ya riki kalmar amma ba wai yana nufin abin da ya rika ba shine munafiki ma'ana bakinsa ya furta kalmar kalmar musulunci amma zuciyarsa bata anshi kalmar ba malam ce to babu bambanci tsakaninsa da dangunan waɗancan mutane ko kuma dangunan waɗancan ababe da muka ambata wanda ka iya fitar da bawa daga musulunci wal khaifi ala ma'ihi wa jayihi da wanda yake jin tsoro dangane da dukiyarsa da ainihin wato mutuncinsa kenan hatta da wanda yake jin tsoron gushewa ko asarar dukiyarsa shi yasa yake yin musulunci ko wanda yake tunanin cewa ai idan na shiga addinin musulunci ai mutunci na zai ragu girma na zai ragu a inda nake kenan shi ma wannan babu bambanci tsakaninsa da wanda ya furta kalmar kafirci ko wanda ya aiwatar da kafirci cewa ai shi dalilin da yasa yake yin musulunci saboda yana jin tsoron dukiyarsa ne idan ya shiga addinin musulunci idan aka zo yaƙi zai yi asarar dukiyarsa ko kuma gashi yaƙi zai farma al'umman musulmi idan ya nuna shi ma musulmi ne za a lalata masa dukiya dukiyarsa za ta kone za a lalata ko kuma idan ya shiga musulunci ko ya nuna shi musulmi ne mutuncinsa zai yi a inda yake malam ce to bai da bai da babu bambanci tsakanin tsakanin shi da ababen da ke warware kalmar la ilaha illallah shi ma kalmar la ilaha illallah sa ta warware saboda ya ji tsoron ainihin wato ya ji tsoron gushewa ko gushewar dukiyarsa shi sa ya ki shiga addinin musulunci sai ce illal mukra sai dai wanda aka tilastawa wanda aka takurawa wanda aka kai wanda aka kai bango aka ce dole sai ya furta kalmar ah, kalmar kafirci shi ko wannan mun yi bayani cewa shari'a ta masa uzuri shari'a ta yi masa rangwame matuƙar a yayin da yake faɗi abin da ke yake faɗi bai kai zuwa ga zuciyarsa ba da haka mara ya ce wa kulluha dukkanin waɗannan ababe da muka ambata a a'azami ma yakunu khatiran suna daga cikin mafiya girman ababe waɗanda suke faruwa dangane da ɗan adam game da ɗan adam wa aktsaru ma yakunu qwan sannan suna daga mafi yawan ababe waɗanda suke afkuwa a cikin rayuwar dan adam haka fa yambagi lil muslim an yahdaraha kun ga gyara nan? ko can an dan yi kuskure can baya na'am yace fa in kun kula cewa maganar al-allama ibn baz ita ce maganar muhammad ibn abdul wahhab anan kamar maimaita magana da aka yi na'am yace fa yambagi lil muslim an yahdaraha yace ya wajaba ga mumini ya nisanci dukkanin abin da zai kai sa zuwa ga kafirci ya nisanci dukkanin kalmar da zai faɗi ya zama kafir wa ya ala minha sannan ya je wa kansa tsoron afkawa cikin kafirci da dukkanin abin da ka iya kai sa zuwa kafirci wanda wannan magana da ibn baz yayi yana nan a cikin littafinsa da ake cewa majmu'u fatawa al-allama Muhammad Abdulaziz Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa da ake cewa jam'u jam'u shawi na farko shafi na da talatin da haka al-allama ibn Ya ce wajibi ne ga musulmi ya gargadi ya nisantar da kansa daga dukkanin abin da ka iya mai da shi kafiri ya nisantar da kanshi daga dukkanin zance wanda zancen yakan iya mai da shi kafiri sannan ya je wa kansa tsoron afkawa cikin kafirci ya ce dalilin su dangane da wannan kalmar shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wa dalilu zalika qauluhu ta'ala dalilin su ne faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum dalilin sa na cewa matukar kai wasa da addini karki addinin Allah a madonin wasa karki ayoyin Allah a madonin ababen wasa karki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madonin wasa ko karki sunna abun wasa ko karki wani dangi ko kuma alama ta addini a madonin wasa cewa ka kafirce shine faɗin Allah madaukakin sarki cewa kul faɗa musu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam abilla shin da allah ne wa ayati ko kuma da ayoyin allah ne wa rasuli ko kuma da manzannin allah ne kuntum tastahzi'un kuke izini shin da allah kake izini ne ko kuma da man ayoyin allah kake izini ko da manzannin allah kake izini shin allah ne za ka mai da shi abin izininka ko kuma ayoyin Allah ne za ka mai da su ababen izgili ko kuma manzannin Allah ne za ka mai da su ababen izgili ababen da za a yi gaɗa da su ababen izgili ababen da za ka ɗauke su ba da mahimmanci ba sai Allah ya ce to matuƙar ka ɗauki Allah a mazaunin abin izgilinka ko ka riƙi ayoyin Allah a mazaunin abin izgili ko ka riƙi manzannin Allah a mazaunin ababen izgili to Allah maɗaukake sarki ya ce la ta'tabiru ba ka da wani uzuri a wurin Allah ubangi subhanahu wataala ya yanke hanzarin ka tun a duniya yace la ta'tadiru yace kada ka karbi wani uzuri ma'ana ba ka da wani uzuri a wurin Allah sai Allah yace to qad kafartum ba'da imanikum matukar ka rike Allah a madaunin abin izini ko ka rike ayoyin Allah a madaunin abin izini ko manzannin Allah sai Allah yace to qad kafartum babu makawa ka kafirce ba da imanikun. bayan imaninku cewa kun kafirta bayan imaninku eh, matuƙar ta Allah ko ayoyin Allah ko manzannin Allah a mazaunin ababen izgiri to babu makawa kun kafirce bayan a ƙarƙashin wannan ayar ibn jarir tabari a cikin littafinsa ya yi bayani ya yi tawili game da abin da ya shafi abillahi wa ayatihi wa rasuli yace ma'anar yin izgili da Allah shine kin bin tsarin ubangiji subhanahu wataala a same ka baka bin tsarin Allah baka bin karantarwa ubangiji subhanahu wataala baka bin abin da Allah madaukakin sarki yake so da kai a madaurin ka na bawa ka kangare wa Allah ka wuce gona da iri ka ketare iyakar Allah madaukakin sarki wa ayati shine ayoyi na ubangiji subhanahu wataala a same ka baka bin abin da ka karanta ko kuma a same ka karatun kawai kake ayoyin kake karantawa amma ba ka bin ayoyin kai ne kana da kokari wurin karanta ayoyin amma ba ka da kokari wurin bin abin da ayar take karantarwa wa rasuli ko a same ka kana izgili da manzannin da aka turo ma'ana ba ka ba wa manzannin mahimmanci ko kuma lokacin da suke magana ba ka bai wa maganarsu mahimmanci ko kuma ka bai wa maganar mahimmanci kana ji amma kuma baka amfani da abin da ka ko kuma a same ka ka juya baya ma kwata-kwata daga bin manzannin malai ce wannan dukkanin su sukan ɗauki ma'anar yin izgili ma'ana al-istinza ma'ana yin izgili da addinin Allah ko izgili da wani alama ta alama addini ko a same ka kana izgili da alkur'ani ko kana izgili da manzannin Allah ko kana izgili da wata sunna daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko a same ka kana izgili da gemu ko da mai gemu ko a same ka kana izgili ga wanda ya dangane wandansa ko a same ka kana izgili da mai kiran sallah ko a same ka kana izgili da mai sallah idan ya yi ruku'u ko ya sujjada ko a same ka kana izgili da wurin bauta malai ce wannan duk yakan ɗauki ma'anar kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un da haka Allah ya ce la ta'tabiru Allah ya ce ba ka da wani uzuri a wurin Allah tunda ne tunda ka kafirce wa Allah shi sa Allah ya ce qad kafartum ba'da imanikum kenan wasa da addini Ɗaukan addini ba a bakin komi ba a same ka kana wasa da addini kana izini da addini ba ka bai wa addinin musulunci mahimmanci ba kamar yadda ka bai wa rayuwarka muhimmanci an aka same ka kai ba ka bai wa addinin mahimmanci babu ruwanka da addini kai dai rayuwarka cikin ka kawai ya za a yi ka tara duniya jamman kafiran ya za a yi ka tattara duniya ka hada ta baka baiwa Allah muhimmanci baka baiwa ayoyin Allah muhimmanci baka baiwa yan sakon Allah muhimmanci bal ma kana izgini zuwa gare su kana tsangwama kana wasa game da abin da ya shafi addini to Allah madaukakin sarki ya katsa hanzarinka ya katsa uzarinka tun a rayuwar duniya yace to qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce dukkanin waɗanda suka siffannan ɗabi'a ta yin izgili da Allah ko ayoyin Allah ko manzannin Allah Allah ya ce to sun kafirce bayan imanin su kenan daga wannan rana sun zama kafirai shi sa daga lokacin da kaga al'umma ta shiga hali na wahala hali na tashin hankali hali na yunwa hali na tashin hankali na bama-bamai hali na rashin samun shugaba na kwarai ko kuma ga shugaban na kwarai amma ba a ganin aikinsa kinan wannan al'ummar tana izgili ne game da abin da ya shafi addini al'ummar ba ta bai wa addini muhimmanci ba al'ummar ba al'umma ba ce wacce ta bai wa ainihin wato al'islam muhimmanci ba ne ko kariya ta kowace hanya ba sa za ka ga mafi rinjaye daga cikin cikinmu musamman a wannan ƙasa da muke rayuwa cewa matuƙar burinmu mu shine duniya shine mafi girman burin tunanin tunaninmu cewa ai lahira da ake cewa lahira ai tana da nisa ba yanzu za ta zo ba ai na da dogon lokaci muna da burika a rayuwa jiya jiyan nan aka samu wata yarinya fauziya a garin Bauchi tana da tana da digiri ne da ita a jami'ar Bauchi ina ga Ahmad Bello University ta idda karatunta a shekarar alif dubu biyu da sha nan ta yi a alif dubu biyu da ainihin wato sha bakwai ta yi bautar ƙasarta jiya jiyan nan ranar juma'a aka yi walimar ta za ta yi aure aka yi walima za a ɗaura auren ta ƙarfe goma sha ɗaya na safe yau ranar asabar bayan an ƙidda walima ashe wannan ɗaurin auren ba za a yi ba tana kwanciya sai allah maɗaukakin sarki ya zara ranta sai ga shirye wannan taro da allah maɗaukakin sarki ya nufa cewa za a tara mutane jiya jiyan nan a bauchi a masallacin da sheikh muhammad sheikh muhammad a sheikh muhammad umar a rijiyar lemu dr sani umar kai muhammad sani umar rijiyar lemu yake gabatar da tafsiri da azumi masallacin gwallaga da ke jihar bauchi a nan masallacin aka shirya ɗauran aurenta yau karfe goma sha ɗaya da safe na safe sunan yarinyar fauziya sai da shi allah maɗaukakin sarki ya kaddara ba taron ɗauran aure za a yi ba sai aka gayyaci taro na jana'iza a wannan masallaci da wannan malamai suke kira cewa kai da ka ɗauki cewa ai ayyuka mai nisa ce shin akwai alkawarin da Allah ka ɗauka ne kai da ubangiji subhanahu wataala har ya sanar da kai cewa ga shekara ko ga wata ko ga ranar da zaka bar duniya cewa ga ajalinka kuma sannan ya sanar da kai ajalinka da haka ubangiji subhanahu wataala ya katsa hanzarinka ya kai dan adam cewa a kullum ka zauna cikin shiri cewa ita wannan rayuwa da kake rayuwa a cikinta wannan duniya da kake rayuwa a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala ita kanta sai da ya sanya mata ajali ba ma kai da kake rayuwa a cikinta ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wani kulli ummatin ajal cewa kowace al'umma tana da ajalinta tana da lokacinta kowane mutum yana da ajalinta ajalinsa da haka Allah ya ce idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a Allah ya ce idan ajalin al'umma ta zo ko idan ajalin mutum ya zo Allah ya ce la yasta'khiru da sa'a ba a yau mutum jinkiri da da sa'a daya a ce a aya ko wani business da ya kulla akwai abin da ya yi tanadi akwai gidan da ya gama gina bai tsari ba akwai business ko transaction ko akwai zai je aikin hajji da haka bari in ya je ya dawo a ɗauki ransa Allah baya haka iya wa'adin da Allah madaukakin sarki ya ɗaukar maka ita rayuwar ɗan adam kamar ainihin wato batirin waya ne lokacin da Allah madaukakin sarki ya cika halittar ka a cikin ciki daga lokacin da aka ce ka faɗo duniya to la a fara irin kwanakin ka kamar batirin waya daga lokacin da aka ce ya cika daga lokacin da ka fara amfani da wayar ai cajin ba taruwa yake ba raguwa yake daga lokacin da aka ce batirin ya kai 2% ya kai 1% daga ya kai 0 me waya za ta yi daukewa za ta yi kowane irin abu kake tsammani ko kana cikin aiki da ita za ta ɗauke to haka ɗan adam yake lokacin da ajalinsa ya zo ko da yana zakkewa iyalinsa ne mutuwa ne lokacin da ajalin ɗan adam ya zo ko da yana kan abin hawa ne ajalin ya zo mutuwa ne wani lokaci watanni da suka wuce ba su kai biyar ba zuwa shida a nan kan hanyar express ɗin Legas muke da labari direba yana tuki akan stiyarin Allah madaukakin sarki ya zara ransa da fasinja a mota yana tuki akan siyarin ga siyarin a hannunsa ga mota yana tukawa can sai fasinja suka gane ko wannan ba rai tattare da shi to haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun kuma Allah madaukakin sarki bai taba wata al'umma jinkiri ba idan wa'adin ta yi to a matukar ajalin al'umma yazo lokacin ta da Allah madaukakin sarki ban mata yazo to al'amarin wannan al'umma karewa take idan abin da al'umma za ta yi tawazzu ta samu daraja ta samu ɗaukaka ta samu dacewa a wurin ubangiji subhanahu wataala shine wannan al'umma ta wurin abin da ya shafi bautar Allah lokacin da al'umma ta yi imani da Allah ta yadda da Allah madaukakin sarki ta miƙa al'amarinta zuwa ga Allah ta yi kokari wurin bin sakon da Allah madaukakin sarki ya umarci manzo da ya kawo to babu makawa imanin wannan al'umma zai amfane ta a ranar tashin alkiyama imanin wannan al'umma zai amfane ta ya za a yi imanin wannan al'umma ya amfane ta shi ne a farfajiyar alkiyama lokacin da rayuka suka shiga hali na kunci rayuka suka shiga hali na tsanani na wahala wannan al'umma ko wannan mutum zai tsinci kansu. zai tsinci kansa a hali na zaman lafiya zai tsinci kansa a hali na nutsuwa zai tsinci kansa a cikin aljanna wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada da mai imani da kuma kyakkyawan aiki don haka mafi girman abin da al'allama muhammad ibn bas abdulaziz bin abdulaziz ibn bas yake so ya kwadaitar da mu ko yake so ya fuskantar da mu game da wannan ayar shine gargadi ne ubangiji subhanahu wataala yana gargadi yana janyo hankalin dukkanin wanda ya rike sa a mazaunin abin wasa cewa Allah ubangiji subhanahu wataala fa ya katsa hanzarinka cewa ba ka da wani uzuri a wurin Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama matukar kayi izdili da Allah ko kayi izdili da ayoyin Allah ko kayi izdili da manzannin Allah wanda ya turo zuwa ga al'umma dan haka Allah madaukakin sarki ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin da Allah ne ko da ayoyin Allah ko da manzannin Allah ne za ku dinga izini sai Allah ya ce to la ta'tadiru kada ku dauki wani uzuri ba ku da wani uzuri a wurin Allah qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce fa kun kafirce bayan imaninku kenan dukkanin al'ummar da za ta riƙi Allah a madaunin abin izgili ko ta mai da ayoyin Allah abin izini, ko ta mai da manzannin Allah abin izini wannan al'umma ta kafirce sannan matukar al'umma ta kafirce to karshen ta ya ina ga samu al'umma ta juya baya daga abin da ya shafi addinin Allah ba ta ba da himma game da abin da ya shafi addinin Allah ta yi sakwakwa game da abin da ya shafi addinin Allah to wannan al'umma dab take da azabar Allah ta sauka a cikin ta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki ya inganta imanin mu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkanin abin da ka iya ainihin wato afka mu ko ya sa mu afka cikin sabon Allah ko cikin ƙetare iyakar ubangiji subhanahu wataala mafi yawa daga cikin mu suna da nau'ikan bukatunsu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa nauyin ibadarsa nau'in bukatarsa a wurin Allah muna ta tawassuli da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa na kamala muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga alkhairansa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga afkawa cikin abin da yake na haramun muna ta tawassuli da wannan karatu da muke yi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amintar da mu a ƙasar mu gaba ɗaya wannan zaɓe da ke tunkarowa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana zaɓi na alkhairi muna riko Allah madaukakin sarki ya mana zaɓi na alkhairi tun daga abin da ya shafi shugaban ƙasa zuwa ainihin wato mataki na kansila muna roƙo Allah madaukakin sarki ya zaɓa mana na alkhairi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya ainihin wato gafarta mana ya yafe mana kurakuranmu waɗanda muka yi muna sane da waɗanda muka aiwatar ba mu sani ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين